من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فإنما يكون له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 شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم ما سأل بركة iyayenmu mata da muka tare su a wannan farfajiyar masallaci masallacin tunawa da sheik abubakar mahmud zuni allah ya ji kamalan da gafara kamar yadda kuma gani Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu wannan farfajiyar masallaci tare da mu da jagororinmu musamman fadilatul doktor sheikh imam adadin ma'amira ibrahim argungu wanda muke tare da shi a cikin wannan karatu akwai ɗaya daga cikin limamman wannan masallaci na hamsu salawar wato shi ne imam hamza abdullahi gulma akwai wakili na kebbi radio kebbi tv da mai girma kakakin cikin gida da sakatare ce fi na majalisar malamai wato ustaz Kamal muhammad argungu yan agaji sauran al'ummomi jagorori na uwaye mata da sauran yan uwa baki ɗaya ina karanta mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu wannan farfajiya domin ci gaba da wannan aiki da maluma mu suke mana musamman shi a imam Sulaiman bawa argungu wanda yake jagoranta wannan karatu kasancewar uzuri na tafiya ibadar umara ya sami malam ya wuce zuwa ibada umara alhalin da ake ciki yanzu ya riga sun sauka madina cikin ƙoshin lafiya muna addu'a ubangiji allah ya ba su ifayen ibada kuma ya karɓa musu kuma da muke nan gida allah ya karɓa mana ibadojinmu allah ya sa mu na namu rabar ya koka amin amin <laughs> amin ah, amin jiya muna cikin wannan sura mai albarka su mare mun fara kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu salam Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta muna wani bangare na kissar annabi ibrahim irin yadda ya yi iya ƙoƙarinsa ganin ya shiryar da mahaifinsa da kuma mutanen da suke tare da mahaifin ya yi amfani da salon zance daban-daban da girmamawa da mutuntawa amma ƙarshen al'amari mahaifin ya yi fatali da wannan wa'azin wanda annabi ibrahim ya yi ya a ragibin an al'ada hati ya ibrahim ce ibrahim na ala a ragibin an أنبأنا آلهتي يا إبراهيم نعم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا cikin mutuntawa da girmamawa shi ma uban ya ce ya ibrahim shin kyama kake yi kana musu ne dangane da allolinmu da muke bauta ba la'in lamtantan idan ba ka hannu da juya wa'annan allolin namu baya ba ba ka daina zage su da ɓatar su ba so na arzumin naka wala ya zama je ka zuwa kuma za mu yi amfani da miyagun kalamu mu je ka da su ga ka yi hatara ta ƙaurace mini zuwa wani dogon lokaci kuma da annabi ibrahim ya ji wannan maganar dada daga na ya fahimci mahaifin baya son gaskiya baya son aiki da ita sai ce amincin Allah ya tabbata a gare ka salamu salamun alaik na sa'adda da zirula ka wasi na inda muka na bi hajiya ashe in mutum yawa mahaifinsa wa'azi ya ƙi wa'azi ko kika mahaifiyar ki wa'azi ta fi karɓar wa'azi to ba tsayawa da kike waɗa mata baƙaƙen maganganu ba Ya ce, salamun alaika amincin Allah ya tafi gare ka zaman lahiya kwanciyar hankali Allah ya guji zuciyarka ta astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da roƙa masa gafarar ubangiji na mafitar ba a hana ba zan ci gaba da roƙa masa gafarar ubangiji saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya kasance wato hafiya wato Allah subhanahu wata'ala ya kasance game da ni Allah ya zama wato mai mutuntawa da girmamawa zuwa gare ni saboda haka tun da baka saurari azin ba to kuma shikenan sai an jira kace kuma ka sani baba kamar da kan nema ka ce lalle na kaurace muku har zuwa adadin wasu shekaru to saboda haka wa atazilukum wa ma atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ashe in an samu wata matsala na fahimta tsakanin ɗa da uwayensu har ya kai wajen bayan muna yana son dan ya bar gida to abin da ya kamata don maslaha sai ka yi ƙoƙari ka bar gidan amma in ka je ka bar gidan za ka je inda za ka ƙara samun karantarwa da kulawa ta musamman wanda zai sa ka ƙara zama abin ƙwarai shi mahaifin ma sai ya yi shauƙi ina ma ka dawo gida. daga nan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce wa a tazilu to ba zan kawarce muku zan kawarce maka da kai da mutanenka da abin da kuke bauta ma wa ma ta da ƙuna min dunillah da abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah wa ana rabbi zan ci gaba da bauta ma ubangiji na kuma asa an akuna bi du'a rabbi shakiya ina da tabbaci ba zan kasance marar arziki ba game da bautar ma ubangijin da nake wannan bautar da nake yi ban zama mara arziki na tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samar da wata natija bayan wa'azin da nake yi kamar shi itul ibadatul asnam kamar yadda kuka tabe ta hanyar bautar gumaka to ni ba zan yi haka ba Allah ya ce فلما اعتزلهم فلما اعتزلهم وما يعبدون من ita hijira daga wurin da ake saba ma Allah kullun nasara ake saba duk lokacin da mutum yana da wani wuri yana ganin ana tsangwamarsa ana hana masa ya addini kina zaune wani wuri ana tsangwamarki ba a bari ki addini yadda ya kamata to da Allah yana akwai dama ki yi hijira ki ƙaurace mu wannan wuri zuwa inda za ki samu dama ki ibada kuma duk lokacin da hijira na da wahala suna da nauyi saboda ka saba da mutanen gidan ka saba da unguwar ka saba da garin to amma shi ko Allah subhanahu ta'ala duk lokacin da mutum ya hijira don shi sai Allah ya kawo mishi alkhairi masu tsari kawai shi ne Allah ce falamma atazalabu lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ƙaurace musu wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba da an zahaba min babi ta inda ya koma ƙasar babi wajen yau ana ce masa kut bi baladin bil iraq wani gari da a can iraq ila arzul maqdis zuwa ƙasar maqdis haythu in farada Yan a ƙaribin inda ya keɓanci kai ne ya rabu da ‘yan ne wa hajjarin arzihin ma'ahuda ya bar ƙasar da ya tsara da ita fi sabilillah sai Allah ya ce wa habana lahu ishaqa wa yaquba sai Allah ya mai wasu irin kyauta kyautar da Allah ɗaya kayanta shine kyautar 'ya'ya. Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗai ke ba da ƴaƴa duk duniya ba bai ba da ɗaya in ba shi ba shi sa malamai suka ce alwaladu hibatun min Allah ta kyauta ce daga Allah duk duniya ba wani bokan da ka ba da ɗa ba ba da mutsibin da ka ba da ɗa ba wani wanda ka ba da ɗa in ba Allah subhanahu wa ta'ala Wadda aka jarabta ba ta da ɗa ta yi addu'a Allah bai mance da ke ba akwai matar ta shekara biyar kai tara ba ta haihu ba hatta da shirye-shiryen kashe aurenta sai maka ce abin cika mana tarihi tana da 'yan uwa aka ce eh tana da ya ko ƙauna aka ce eh akwai ta ci maka ce to shekara ta nawa ta haihu ba aka ce ƙauna ta ta yi shekara shidda ba ta haihu ba a tarihi mahaifiyarsu ta shekara goma ba ta haihu ba sai maka ce ta yi hankuri a cikin shekarar nan Allah ya ba ta juna biyu kuma sai ta haihu uwaye mata wanda Allah ya jarabta ba ta da haihuwa ta yi hankuri Allah ke ba da haihuwa ki yi hankuri furugumin kwancin ubangiji to illar mata in mace ba ta haihuwa cikin gida duk abin da an kai mata ko matsala suka samu da miji sai ta ce ita ta gane abin da ya sa aka wulakanta ta don ba ta haihuwa hmm. ko ba haka ba ne rashin jituwa rashin fahimta da kowa ana iya samu wallahi mazajen da suke aure da ku suna koka mana ƙarai akan rashin haihuwa. lehin nan ba da himmin jiki ba ne wata da tattaɓi miji da kai shi wurin boka in yake zuwa ka ci ai damar nasar ba ka suna da alkhairi idan ya haka da ni inda mala'ika mutuwa kasa ai da yanzu ita ka kai ta kaga wannan magana ba ta da daɗi amma haka mata ke kutsawa suna faɗi waɗannan maganganu Allah ne Su subhanahu wata'ala yake ba da kyautar 'ya'ya ya ba da kyautar ƴa mace ya ba da kyautar ɗa namiji ya abu liman ya sha'u ina zan waya abu liman ya sha'u ويهب لمن يشاء الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيجعل من يشاء حكيما الله Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mata zuwa gida hudu ya habu liman ya sha inasa wanda Allah ya gada masu ya ba ta kyautar ya mace ganin damar Allah ne ki gode ko da ɗa namiji kike so ya baki ki mace sa hannu biyu ki karɓa kyautar Allah kenan wata na tana faɗa bai bata ita wata na nan duk ta sai kayan jariri namiji to da haka ita riƙa mace sai su ji ba su jin daɗi to Allah ya ba ki ya mace ta hannu biki runguma ko malamai sun ce farkon haihuwar ya mace a mutum a ce ta haihu ya mace a farin haihuwarta alamatun alama ce daga cikin alama arziki alama ce ta albarka ba ina nihin wadda ta yi ɗa namiji ba ta albarka ba ba shi naka zai ba amma duk alama ce ta albarka da alkhairi saboda ni turma hancin bakar ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya tunda su ba sa ɗaya mata to sai Allah ya baki ɗiya mace wata ya ba su ɗa namiji aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa ko ya cuɗanya ya ba wasu maza da mata wa yadda aluman ya shawo a ƙima ya sa wata bakarariya ko ɓarin ciki ba ta taɓa ko watan watan wata ba sai ba kuma in Allah ya ga dama baki sai ya baki ya Allah ka tausaya muna da rahamarka duk wanda ba ta taɓa haihuwa ba ko take faɗa haihuwa Allah ka bata wanda haihuwa ta ɗauke Allah ka bata in za ka bata ka bata mai albarka shine Allah subhanahu wata'ala yace wa wahabna lahu isha sai muka yi masu kyautar 'ya'ya guda biyu wa wahabna lahu ibnaini muka ba shi ɗiya biyu ya anasu bihima domin ya samu ɗebewar kewa da su wasu ɗan akwai daɗi ko cikin gida mace kowa ce zai da ita ɗiyanta da tana ɗare ɗaki da abinta shi ta hira zan daɗi to sai Allah ya bashi ɗaya biyu mazaje guda biyu ishaq ya bashi annabi ishaqa wa yaqub kuma Allah ya bashi annabi yaqub Allah ya ce wa kullan kowanne minhuma daga cikin su biyun nan Allah ya ce ja'alna nabiyyan mun sanya shi annabi mun ba shi annabi a ce kai annabi ɗanka annabi ai ba gasar ta kai wannan duk duniya cikin kyautar da Allah yake yi malamai sun ce babu kyautar da ta kai manzanci kone kyautar da Allah ke wa bawa shine ya sa ya zama annabi to da Allah ya ga dama ya kalli zuciyar annabi Ibrahim mutumin kirki ne yana da nagarta yana da tarbiyya yana da halayen kwarai mutum ne wato wanda in yake zai zai sai Allah ya bashi kyautar ya'ya guda biyu kuma Allah ya sa suka zama annabawa yau jama'a ko sarauta duk mai sarauta abinda yake so in ya rasu ɗana ya mai gurbinsa mai girma kakakin cikin gida yau bai ƙi in an kawaye gari wata rana shi ma ɗan sai gadi sarauta ce ta kakashe cikin ba ana ramma yau abin da yake so shi ma wani ya gaje shi ga wannan aiki to balle an dafa kuma ya sa Allah ƙara albarka to saboda haka wannan kyauta ce ta Allah Allah ya sa wayannan 'ya'yan guda biyu na annabi Ibrahim Allah ya sa sun zama annabawa sai Allah ya ce wa wa abana lahum min rahmatina wa ja'alna lahum wa ja'alna lahum litana sidqin aliya Allah ce wa wa habna lahum sai mun ka ba su na ba su biyu kadai ba su uku da annabi Ibrahim da annabi Isa'il da annabi yaqub Allah ce su duka wa wahabna lahum min rahmatina sai mun ka ba su wani abu na daga rahamar me Allah yake ni da rahama anan malamai suka ce annabta shine rahama wasu ba suka ce a'a da Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina mun ka ba su wani abu daga rahamar mu shine albaz zuciya malar dukiya ma rama ce don yau in kana da dukiya sai ka taimaki addininka muna ganin abin da masu dukiya ke yi ashe ko dukiya ma rama ce Allah ce wa wahabna lahu wato min rahmatina wa wahabna lahu min rahmatina su duka uku muka ba su wani abu na daga rahamar shine Allah ya ba su dukiya in Allah ya baki dukiya Allah ya ba shi mabudin aljanna aljanna an ba shi mabudin aljanna sai an ba shi zai shiga daga shekarar ji akwai wata mata asusun marayu abinda ta sami naira miliyan hamsin da biyar Allahu akbar kurmala da birgo i eh, naira miliyan hamsin da biyar wata buyar Allah ta sami Allahu akbar akwai wata mata yanzu magana gada aka yi masallatai da ta gina a cikin garin nan wallahi sai gaba a ƙididdiga kuma ba ta so a gane ita ce duk inda ga wani masallaci an baje shi cikin garin nan an wake shi an kuma yin sabo ko an kirkira wannan mata ce ta yi amfani da arzikin da Allah ya ba ta tana ɗiba tana ayyukan addini jama'a wannan ba ƙaramin aiki ba ne wannan matar ba na mantawa a lokacin da muke neman fili na makarantar usman bin affan shekara kusan goma sha wani abu wallahi ita ta ba da kuɗi naira biliyan biyu ta ce a ware foundation ɗin da za a gina wani makarantar a cikin da ta ce tana da filaye da sauransu ta sayar sai ta je bayan ta sayar to wannan ribar sai ta yi amfani da ita da ya ita take taimaka ma addini ashe kun ga irin waɗannan ayyuka wanda Allah ya ba kuɗi Allah ya ba ki mabuɗi sai dai in an jarce ki da ruwa to da ku yi amfani da arzikin da Allah ya ba ku da kuɗin da Allah ya ba ku ku taimaki addini yanzu da wasu nan sun ɗauki nauyin a sanya karatukan da ake yi wannan majalisar a yaɗa matan mai girma gwamna her excellency hajiya nasare dr nasiru a idris ƙauren gwanduko ita ta ɗauki wani a watsa wannan karatun ta kebi tv a dinga watsa kebi tv ko? Eh, da kebi radio ka ji kuma wuri biyu ta yi awani da wannan damar da allah ya ba ta watsa kwanan nan mun ka samu wani arbishin? ɗaya daga cikin matan gwamna ita ma ha hajiya nafisa ko ita ma ta ce masallacin da shek dokta abdullahi abubakar jiro ya asusa wannan jinin masallacin ta ɗauki nauyin wannan masallacin amma baje shi a sake sabon tsarin gini allah mata albarka allah shi yawai samu da irin shi waɗannan shi ne ayyuka allah ya baka dama ta ce kuma wannan ta bayar da shi sadakatul jariya ga mahaifiyarta kun san wani abu har injiniyoyi sun zo sun wara kallon masallacin suka ce ai wannan ginin ya zama tsohon gini za su yi sabon gini na zamani waɗannan bayan Allah jama'a mai musu addu'a mun yi wada in mun musu addu'a mun yi wada daidai ne musu addu'a ko ba daidai ba ne duk abin da suka bada na alkhairi Allah ya ba su annabi ya ce man sana abikum bil ma'rufa fakafi'uhu wanda ya muku abin alheri kuma su addu'a kuma ce in ce isa eh da ce dace in ce isa ce ma ga asusun marayu nan ta zabgo kuɗi da yawa ki kawo ke ma ki sha addu'a ga asusun marayu nan wasu na zuba miliyan kaza kamar irin mai girma german kabi ko ina jin kudin da ya ba asusun marayu kudi ne masu yawa ba na son da faɗa sai dai bari sun gwamnati yanzu su faɗa abin su amma kudi ne masu yawa Allah ya biliyoyin kuɗi Allah ya ƙara mu dukiya ce albarka Allah ya ƙara mu matsayi ne albarka wallahi duk wanda ya samu arziki ya samu kuɗi bai taimaki addini ba yayi hasara wallahi yayi hasara to da uwaye mata ku zuga mazajen ku su ɗibi dukiyar da Allah ya ba su su taimaki addini shi yasa Allah ya ce ya ba annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isra da annabi Yaqub Allah ya ba su wani abu na daga rahama shine malamai suka ce shine almaru walwalabu dukiya da 'ya'ya, kun ga 'ya'ya ba karamar sutura ba ce yanzu duwar ta zo wannan wuri ta saurari wa'azi ko mahaifinta da mahaifinta ba su duniya irin ladar da ake ba su ita ake irin ladar da ake ba ta ita ake ba su ko ki ce lada ta kai gare su ko karki ce irin ladar da ake ba ki ita ake ba su duk sanda ki yi sallah ana ba ki lada mai yawa su ma sai an ba su Mm. shin jama'a akwai alkhairin da ya kai da mm. yasa malamai masu ce duk wani abin da mutum zai bari duniya bai kai alkhairin ya bar ƴaƴa masu tarbiyya in Allah ya azurta ki da ƴaƴa nagartu ƴaƴa salihai ƴaƴa masu tarbiyya to babu arzikin da ya kai wannan saboda ƴaƴan nan suna daga cikin nau'in sadaqatul jariya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من ذلك أو ولد صالح كو أنا جاي وند إياه اللي سكبي وند كيبك الدعاء Allah ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su yi mana addu'a kuma alhamdulillah ƴaƴanmu yadda ba ga sun taso ba wallahi shekarun jiya ina ta yaji dai ina ta lifai ni dai koyo Allah ya amsu rayuwata alhamdulillah ina tarar na za su yi mini addu'a kiyar suka bijiro ne kowannen su ga haiga hukka ta ina gani na ce in yau Allah ya rayuwa rayuwata na tabbatar da za su yi mini addu'a akwai alherin da ya kai wannan saboda su wallahi mu gode ma Allah wanda Allah ya ba sadakar ƴaƴa ya ba shi kyautar yaya Allah ya yi masa komi yasa Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina Allah ya ce waja'alna lahum lisana sidiqin aliyya Allah ce kuma waje lahu mun sanya musu mun ba su lisana sidikin wato harshe wato mai kyau harshe na gaskiya maɗaukaci to kamar yaya Allah ya azurta su da isa da saƙonni na Allah Allah ya azurta su da ana yi musu yaban alkhairi duk inda sun shiga alkhairi ake faɗa ga da duk wanda ya ja ambaci annabi ibrahim in salati kai sai malamai suka ce in baka ambaci annabi ibrahim ba salatin ka bai kammala salatin ba allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد صلاة الله صلاة إبراهيمية صلاة يا كمالا saboda kasa annabi ibrahima kasa familin annabi muhammadu kasa familin annabi ibrahima malamai suka ce in dai kana so kai salati mai gwaɗi mai lada mai cikakken lada ka yi ƙoƙari ya zama haka Allah ya ba su lisanin sulge harshe da gaskiya aliyan madaukaki wato rafi'a malamai suka ce wa huwa sana'ul hasan shine Allah ya ba su kyakkyawan yabo fi jami'i a halin milan ga dukkan sauran ma'abuta addinai ba ka jin kiristan yana ɓata annabi ibrahim sai ma kiristan ɗin kwarai na kiristoci na alfahari da annabi ibrahim yahudawa na alfahari da annabi ibrahim an gane duka suna son su suna ƙaunar su saboda ni Allah ya azurta su da lisana sidikin wato aliyyar wanda duk kowa na so su kowa na ƙaunar su yi uwa masu albarka wannan kira ne zuwa gare mu mu yi kokari mu koyi da su laqad kana lakum fi ibrahima laqad kana lakum bi إبراهيم ولقد يا آية كنا كله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه نعم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وأنا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله يتكون في الشاوة ya tabbata gare ku cikin sha'anin annabi ibrahim lokacin da ya yi bara ya raba gari da iyaye ne saboda sun ce ba sa son musulunci ya raba gari da su ya yi tabbatarsu ya kuma ya yi ta'addi, ya yi tabbatar Allah wannan shi ne magana gaskiya kuma in an ga ce mutum wai iyaye ne ba sa son musulunci ko ba sa ƙaunar musulunci ko ba sa goyon bayan musulunci ba shi ke nuna kai shi ke nan bar da uwayenka ba ka taimakon su iyayenta na akan addini da ba ƙwarai ba ko shirka suka yi ko bori suka yi ko ma harshe yake ce bokanya bi hana in ki dama ruwan kunu ki aika masa ki samu dan wani alkhairi ki aika masa ki masa sura ta sallah ki masa goma na arziki in ba san lafiya ki kai ta asibiti duk musulunci bai ana ce ba amma kuma eh, abin da suka yi daban abin da suka yi daban Allah ya samu dace mala yace wa yuntaju min qissati ibrahim a cikin wannan kissar ta annabi ibrahim za mu ribanci wasu abubuwa kissan nan ma abihi tare da babanai daga cikin fa'idar da muka samu shine tarhimul wala yana nuna mana irin tausan da a tsakanin ɗa da mahaifi mahaifi ɗa na ta san mahaifi ne don kalli ya yi kallo bai ɗin shi ya yi sararashi ne ya yi sararashin shi yana son mi ya dawo ya zama mutumin ƙware wa tirarihi la abihi sannan a cikin wannan yana nuna mutuntawa da darajantawa da girmamawa ga mahaifin mutum wannan haka al'amari ya ce mutum na jin yana son mahaifi ne kuma yana son ya darajanta shi ko da ko mahaifinka hanyar da yake ba hanyar ta ba sannan wannan kissar ta karantar da mu ta hidayatu hilahu mutum na son shirya ga mahaifin shi duk mutumin kirki yana son mahaifi da ya gama yi na shi a kai yau duk da ya kware na son a ce wurin da ta taho yadda ta taho ƙaunar yadda ta taho ta ji wa'azin nan wata ta ji wa'azin nan abanta ma ya ji wa'azin nan ƙannanta su ji wa'azin nan don me su zama mutane kirki na gargattun bayan Allah duk mace na hata wannan in ya zama da kira addini iyayenki ba sa yi akwai wahala za ki zama da jarabobi masu yawa wa min qissati ibrahim wa abihi at-ta'anna ko at-ta'annasu a cikin kissa annabi ibrahim wato da ɗansa akwai ɗebewar cewa akwai ɗebewar rutuwa ga wanda ya gama irin wannan jarabawa duk wanda ya gama da irin wannan jarabawa yana addini mahaifi ne baya addini yana sunna mahaifi ne na bid'a sai ya yi hankuri ya gane cewa ba yanzu aka fara an daɗe da wannan tun zamanin annabi ibrahim allah ya jararci wato mahaifinsa akan addinin da ba na musulunci ba kuma ya yi iya abin da yake yi ya yi duk dabarar da yake yi ya bi usulubi daban-daban na wa'azi amma duk da haka wannan abin da ya tasiri ba ta ba a rabuwa ne shi ba wa kamalu tal'imi li wujudi ibn salih kuma wannan na karantar da mu wato samun kammalallen ni'ima ta hanyar Allah ya baka ɗa na gari Allah ka azurta mu da ‘ya'ya na gari ‘ya'yan nan da ka ba mu Allah ka shirya mana su cikin su ‘yan akwai waɗanda adda wata matsala Allah ka gyara mana su gyaruwa hannunka ka ya Allah Allah yadda ka azurta mu ka saita kwakwalenmu ka saita tunaninmu kan hanyar addini ya ubangiji Allah ka shirya mana ɗiyanmu ka shirya mana jikokinmu ka shirya mana matanmu da mu baki ɗaya wallahi jama'a yana daga cikin ni'ima samun ƴaƴa na gari yasa Allah ya ambata mana cikin addu'ar da bayan Allah ibadun rahmanu suke yi suna cewa ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما باين الله نجرتك mutanen kirki عباد الرحمن addu'a rabbana hablana min azwajina Allah ka bamu kai mana baiwa kai mana kyauta daga matayenmu na aure su zama salihan mata sannan Allah ka ba mu zuriya ya'ya da jikoki waɗanda za ka ba mu ka ba mu masu nagarta ya'ya na gari waɗanda ake kira alwaladu salih mata da ake kira mar'atu saliha Allah ka ba mu irin wani sannan waje Allah Allah ka sanya mu waje Allah lil muttaqina Allah ka sanya mu game da masu tsoronka mu zama imamin ko waje Allah lil muttaqina imama ka sanya mu jagororin masu tsoron Allah wallahi dokta duk wanda Allah ya shugabantar da shi shugabanci na addini shi ba Allah ko wai wasu ya ce ni na samu wala ko ni samu ina kungiyoyin mata amira ta famuwa wallahi ku gode ma Allah kungiyar musulunci ta Allah ya baki shugabanci in ba ki gode ba sai ya miki azaba Zan yi addu'a kike yi cewa waje Allah lil muttaqina imama cikin ɗan kungiyar da take akwai mahaƙura Allah ko babu to Allah ya saki shugabansu ki gode ma Allah amira ta wato bisa sunna ki gode ma Allah amira ta wume in da'awa ki gode ma Allah sakatariya ta wume in da'awa ta ja ki gode ma Allah cikin mutanen jaha. Allah ya zaɓo ki ya miki sakatariya shi wannan karamin arziki ne wasu sai gaji mutum na cewa wai shi mi ya samu ya umarni wani kujera wallahi ƙarya ka balle a ce wai kai a shugaban ahal sunna shi yasa wallahi prof muhammad prof mahmudu muhammad ya gode ma Allah iyalin prof ku gode ma Allah Allah ya sa shi mijinku ya zama shugaba na hali suna na lokar gamma Allah ne ya zaɓo shi ga dokta lokacin da aka zo ana maganar zaɓe sai aka ce a'a aiki ke nan magana ta ƙare shugaba ya zaɓo Allah ka gawarta mu shugaba umar ukwashi Allah ka gafar tare shi ya jagorance mu cikin mutuntawa shi ma wannan yana nan yana iya ƙoƙarinsa. Allah ya kama musu Allah ya musu jagora wallahi ko gidansu ko gidanku aka saki shugaba ta wani abu na addini wallahi a shi abinci balle islamiyya an miki monita wallahi a shi abinci arziki ne balle a ce aina amir eh wallahi arziki ne rike shugabanci na addini yana da cikin addu'a da muke yi kullun waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagororin masu tsoron Allah ita ce addu'ar da bayan Allah daga tattu suke daga cikin natijar da muka samu cikin wannan kisar shine istimrarul amalu salihi mutum ya doge kan aikin kwarai komi rutsuci komi tsanani karkaja da baya don ga annabi ibrahim da ya jure ya yi hankuri duk abin da a ciki gashi nan Allah ya yi masa komai to aiki na kwarai sai an daji sai an yi hankuri farko akwai wahala jiya na ware wannan karatu wallahi gabta jini da kawai na ta daukewa ga sai saboda ni farko ne farko ne to haka aiki addini yake ba na mantawa sadar da da tafsiri na shekarar bana wallahi na kwambi ko uku ina magana da dokta shawai dokta don allah ba za a sa wani ya yi karatu wuri na ba a sassauta ne in ina karatun nan ni nisa abin da na shi ya ce malar wallahi ba masa kowa hankuli za ka yi kai in ga gama a shi aikin nan mun tabbatar da ba za ka iya wallahi dokta abin ma allah godiya ba ƙaramin arziki ba ne Allah shi mana jagora gaba sai Allah ya ce muna lokaci wa qur'ana al-kitabi musa innahu da sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya Allah ya ƙara babu tsifir annabi Ibrahim a takaita a dunkule amma mun samu darussa masu yawa a cikin sai Allah ya ce wasu ka ambata musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi ambata musu fil kitabi a cikin wannan littafi da Allah ya baka da qur'ani ambata musu musa isar annabi musa alaihi salatu wassalam ba su labarin isar annabi musa akwai annabin da aka yi ana ce masa musa wanda Allah ya aiko ba su na abin yawaru ba su labarin isar annabi musa innahu kana muqlasan annabi musa alaihi salatu wassalam ya kasance mukulasar wato yana daga cikin akhlasa fi ibadatihi wanda ya tsarkake Allah a cikin ibadarsa yana cikin waɗanda khallasahu Allah min ad Allah ya tsarkake shi daga dukkan wani datti daga dukkan ƙazanta kanin Allah ya ɗauka mutum ya ba shi annabta Wala sai Allah ya rina shi sai ya tashi ya tankaɗe ya ga za su iya sannan Allah ya ba ka shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce innahu buku nasar. ya kasance mai ikhlasi mai yi saboda Allah mai tsarkake Allah subhanahu ala da ibadarsa wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne na Allah kuma annabin Allah Allah ya yi maka kyauta da wannan matsayi sai Allah ya ce وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه وقربناه نجيا da Allah yana so ya bashi manzanci Allah ce wa nadainahu sai mun ka kiraye shi da babban murya bi qaul Allah ya ce ya Musa ya kai Musa inni ana Allah ni ne Allah annabi Musa ya ji maganar Allah Allah yana magana kulluwa ne sun jiya Allah ce ya Musa ka saurara da ji inni ana Allah ni ne Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan labarin a cikin suratul qasas aya ta 30 Allah ya yi irin wannan magana Allah ya ce ya Musa inni ana Allah ni ne Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kiraye shi ya musa inni innani ana allahu la ilaha illa ana fa'buduni hmm. wa aqimis salata li dhikri sakon kenan ai sakon kenan Allah ya ce ya musa inni ana allah ni ne allah يا موسى إني أنا الله رب العالمين الله يا موسى يا كي ni ne Allah Ubangijin kowa da kowa, Rabbul Alamin Ubangijin Za ka kabota ne, kabota ni ne Allah. Kira Allah yake masa, ka tsaye da sallah, haka Allah yake basa umarni, shi ne ganawa da Allah ya ce, ya ce inni an Allah Allah ya kiraye shi ne ina min janibi tur wato ta gefen wani dutse wanda ake kira jabal turi saina ta wannan wurin ne Allah subhanahu wata'ala ya kiraye shi al'aimani da Allah zai kiraye shi ya kiraye shi ne ta bangaren sa, shi annabi Musa alaihi salatu wasallam yana jin sautin na fitowa ne ta dama ne ba ta hagunsa ba ta gera sa na dama yadda ana cewa inni ana Allah rabbul alamin Allah yana bashi umarni allazi ala yamin Musa hina akbala min Madyan lokacin da ya fuskanto garin birnin Madyan yana dab da shiga wannan garin Allah ya yi mai wannan kira Allah ya ce kuma wa qarrabnahu mun kusanto da shi najiyan munajiyan muna masu ganawa da shi bi an asma'ahu Allah ta'ala kalamu ta inda Allah ya jiyar da shi magana Allah ya jiyar da shi magana Allah na magana annabi Musa alaihi salatu wassalam kunnuwa ne suna jin magana wannan ba karamin baiwa ba ce Allah ya nasa wannan ba karamin kyauta ba ce sai gaba Allah ya ce wa rabbana lahu min rahmatina akahu haruna nabiya Allah ya ce shi ma wa wahabna lahu min rahmatina mun yi masa kyauta daga rahamar mu shi ma cikin rahamar mu akwai kyautar da muka yi masa shine ni'imatina mun azuta da ni'imar mu menene ni'imar tana ce a haru haruna mun yi masa kyauta da ɗan uwansa haruna eh mai masa kyauta da ɗan haruna nabiyan halin kasancewa sai yana annabin Allah shi ma mun bashi kyautar annabta mun ba ɗan uwa ne annabta wannan ma ba ƙaramin arziki ba ne Allah ya ganar da kai addini ya ganar da ɗan uwanka addini za ka ji sauƙin wahala amma kai ka gane addini yawanci ba su gane addini ba za ki azabtu za ki kwakwarci don duk abin da ke so da shi bai tasiri amma ba karamin arziki ba ne Allah ya sa kai ka gane addini kuma ya sa ɗan uwanka su gane addini Allah ya ma wannan baiwa yayi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da larura a harshen sa tun yana yaro karami ya ɗauki garwashin wuta daga cikin matan gidansu da auna wata zafi a ƙyale ya ɗauki garwashin mutanen ku ya kaɗa baki ne kaɗa wannan garwashin ya sa sai in yana magana ba a ji sosai ana suka sai da wannan fir'auna ya soke shi akan wannan ya ce wanda ga hannun yana magana wala yi kadu ya binu in yana magana ma ba a gane da yake cewa eh wai shi ka cewa wai Allah ya aiko shi Allah ka aiko da irin wanga magana yanzu in gungu da duk in ya mutum kai wai wani sai ga abin kama wata suka akwai wani bawa Allah ina in ya hada jiki ne ga bugu to kaga irin wannan yanzu in ya zama mai wa'azi akwai wahala amma a akwai wanda in ya ce makon da ce yanzu irin mana an ba su ina in niya amma in ya ba ta kara ma wa'azin tasiri akwai su to saboda haka annabi ibrahim eh, annabi musa ya gaba da irin wannan jarabawa shine ya rufe Allah subhanahu ta'ala cewa Allah ya tausaya masa cikin zuriyarsu Allah ya kama masa wani wanda zai aikowa don ya kama masa wannan aikin da awar da yake yi saboda ni ana tukarsa a kan wannan lalurar da yake da ita saboda haka ko sai Allah subhanahu ta'ala ya amsa addu'arsa ya yi masa baiwa da wannan dan uwan nasa ya ni'imta tashi da wannan dan uwan nasa Allah ya ba shi annabta ita ma annabta ana ce mata rahama yasa Allah ce wa wahabna da min rahmatina mun ba shi daga rahaman mu daga ni'imomin mu akahu haruna mun ba shi dan uwan shi haruna nabiyan a matsayin annabin Allah malamai suka ce al-maqsuda bil hiba abinda ake nihi da kyauta a nan ijabatu li Shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya karɓi addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya yi addu'a yace waja'al li waziran min ahli waja'al li waziran min ahli haruna haruna akhi وشدد به وشدد به أمري وأشركه وأشركه بي أمري يا يا الدعاء كي نسبحك كثيرا نعم ونذكرك كثيرا الله أكبر إنك كنت بنا بصيرا الله سبحانه وتعالى يكشي أنا موسى يا الدعاء يكشي وجعل لي وزيرا الله كبان وزير خصم وزيري ما متى Allah ka bani waziri waja'al waziran min ahli Allah ka bani mataimaki ko mataimakin nan min ahli daga cikin family mun kusa yake a ah? to laifi ne ka yi addu'a Allah ya sa cikin familin ku yanzu dokta yana cikin taimakon da Allah ya muku a familin ku duka sai Allah ya sa kowa cikin gwagwarmaya addini wannan ba kama ne ba ce ga 'ya'ya kuma da suka taso su ma Allah ya sa su sun biyo wannan sawo Allah ya ƙara shirya mana su waje alli wazira min ahal haruna ahi kuma Allah ko cikin familin inda ina samu sun nake a sa'o min Haru, a fi dan wannan ne ai Allah ya sanar wa ne eh. amma shi sai harun ne kake wannan ya nuna ce ko gidanku guda da kai da mutum za ta iya ɗaurowa cikin ɗan uwanku ga wanda kai su wani lokaci ba ɗan ɗakin ku ba ma ɗan ɗakin ku sai Allah ya sa mun ƙaunar juna ga sauran yan ɗakin ku ba da tsohon shiri ba dan mm. wancan ɗaki shi haka shiri ran da ya zama wata tsiya kai zai dawo ya yi ma fiye ɗin shi eh. kai zai jawo ai ta mamaki Allah ne a yi haƙuri su kowa ya zawa ka ce ka jawo dan eh, wani ɗaki ɗan kaza maƙiyanka ga ɗan uwanka to Allah bai haɗa su ba sai yaya eh. amma annabi Musa Allah ya haɗa jini ne da ɗan uwansa annabi Haruna shi yasa yana alfahari ma cewa ɗan uwansa ba shi yasa ce Haruna akhi Haruna ɗan uwana ashe ana bugun gaba da ɗan uwa ɗaya zanna ƙwarai kuma haka ba to shine yake cewa kuma Allah usjud bihi ahru Allah ka karwa gadon bayana da shi kanun ma Allah ya bashi annabta sai da annabi Musa ya addu'a in yazo Allah ya taimake shi ya ƙarfafa shi ya sa wanda aiki da yake na da'awa ya ji ƙarfi ne umarnin ɗan uwa ne umarnin masayaci wanda zai ƙarfafa ka sannan kuma ya ce ya Allah abin da ya sa nace a ba da uwa na. wa ashriku fi amri in yi tarayya da shi cikin al'amarin addini da sauran ayyukan da nake yi na addini ina jin natsuwa kowa na son haka don ɗan uwanka shi ɗaya kai wajen tuwa da kanjin ɗan uwanka zai bari a kulla mai shari wani yake ba da labari ce akwai wani ɗan uwa ne bai sunai shi ko bai sunai ce malam za mu na wani gari sai ɗan uwan na shigo mota irin ɗan mota ta ce ɗan uwan irin mutanen gana masu izini da ya hau motar sai kuma gehen godin mota sai ya ɗale ya ce wallahi malam da motar na sai wata wuji-wuji da shi kan zarce shi ƙasa ya ce wallahi malam ban so ne ban tsanati amma ba san da hawa ya so da ya so ba ya ce sai na kama kuka ya ce don Allah ne zai tsaya wallahi ɗan uwa na amma da ya shigo mutu ko bai samu fi ba ɗan uwa eh ba karamar alheri ba ne saboda ka ba ci gaba da mutunci ƴan uwanmu wannan ita ce addu'ar da annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi a wani wuri ya ce wa afi haruna huwa wa afi haruna wa aksaru minni lisana na arjilu ma iya rida an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun yace Allah ina ka aikowa aikomin afi haruna ai komin haɗan da ɗan uwana harun ko afsawa minni lisanan ya ni fasaha harshe ma'ana ya in yana zance ana fahimta shi ba wanda zai yi magana annabi haruna ya magana a ce baka gane magana ba gwari gwari yake magana ko kai an kana da fahimta wannan yana daga cikin abin da ke taimaka wa mai da'awa hali ne na kwarai da kuma in yana da wato zalaka ta isar da saƙo kuwa amsa minni lisanan fa arsilhu ma'i Allah in za ka aikowa aiko ni tare da shi lid'a ya zama mataimaki gare ni kawai bargon lullubi na yusaddiquni ya dinga gaggarta ni in ni faɗi magana sai ya ce gaskiya ne ba ku ga in muna wa'azi irin jankirin ka dan da kuka daɗi ne muka ji a shi ne sirri in mai wa'azi na wa'azi ɗalibai na kusa da shi saboda da ya haɗi ya haɗi sha ga ɗalibai su yi haka shi ko haƙarin da suka yi sai ji ƙarfi ko sun ce ke nan gaskiya Allah ya samu da ya ce shuddu. أبدي قال سنشد حفظك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما إيه. أنتما ومن اتبعكما الغالبون Allah ya ansa addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma yayi mai alƙawarin duk abin da ya roka Allah ya ci duk zai ne waɗannan abubuwa yan uwa lokaci na hararar mu nan zan ja birki in tsaya ina ta daidai Allah shi ba mun kawo ƙarshen wannan kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam a takaice gobe in Allah ya nuna mana akwai karatu gobe akwai muhadara gobe akwai mi akwai muhadara ta musamman wanda ɗaya daga cikin ‘ya'yan fazilatu doktor sheik dr abdullahi abubakar giro zai gabatar a wannan majalis shi ne sheik hussein abubakar giro gobe in allah ya da shi zai baje kolin hujjoji a wannan majalisi za ga muna son ku gayyata jama'a su zo muhadar da za a yi gobe ba tafsir za a yi ba za a yi wannan muhadara ne kasancewar gobe mun shigo goma eh, ashirin kenan ga wata eh, ashirin gobe insha Allah shi zai gabatar da muhadara kuma ba wai shi ɗaya ba duk mu ma za mu zo mu zauna mu saurari wannan muhadara Allah muna roƙonka ka yi wa malin gafara kai masa rahama wannan matashin ɗalibi kuma matashin malami da ka tayar Allah ka ƙara mana albarka da mu da shi Allah ka ƙara mana hazaƙa da basira da mu da shi gobe insha Allah shi zai gabatar da muhadara a wannan wurin a zo da wuri irin wuraren goma da rabi mun san matashi ne mai jini a jika eh. to saboda haka shi zai iya awa ɗaya da rabi ah. to saboda haka a fara tun ɗaya da rabi eh, tun shi a abin nan tun goma da rabi in yana iya yanzu rushe sha biyu da sha lokaci na yana cikin lokacin shi hmm. Allah ya nuna ka Allah ya nuna mana Allah shi mana jagora a nan da ke cewa wasu bihanaka Allahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله mu da mallaka ko Allah ya ji mu da mallaka. Ai ba nan ne ce. A da kashi. Da. Ai mam. A an ce a yi bayani na ambaci miliyan hamsin da biyar wata ta ce a a a a amma ku an samu kuɗi ba nan na ba ba wanga majalisi na an ka ba da miliyan hamsin da biyar ba majalisi shugaban kungiya ta ƙasa shi na an ka ba da waɗannan kuɗin ba nan ba an jiya saƙo ya isa sannan an ce a jakunan uwaye da suke rubuta marayu suna rubuta abin da ba haka yake ba maraye shi ne ƙaramin yaro wanda bai balaga ba irin su ya kamata ku rubuto hatta da tuwayin da ake ɗunka ma yaran nan ana ɗauku kaya ne da ƙananan yara ba na manya ba amma ke ce sai hadda wanda ya yi aure cikin ɗaya ke rubuta suna ne ina marar ke ciki ne 'yan agaji da kwamitin bincike in sun kai bincike suka gano ki ta buji ce za su aje ta jehi ba za ki ji an sunan ki ba wajen an taimako saboda haka don Allah ku tsaye da gaskiya ku bari abin nan adadin mutanen nan ya zama ba yawa kwarai domin a ribaci wannan abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mana yana sun taruka daga bakin wato don matsalin mera kuma albani na arhunu malar na cin mera ala ta kamar da ta rama ya kuta awa na ne muka kawo a shi karatu insha Allah da roƙon Allah Allah ya karɓi muna ayyukan muna alheri da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah bayan ka jama musulmi wani suka nuna gaskiya Allah ka jika su da rahama Allah wa inda ba su da lafiya wa inda aka kwanci cikin gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya amin Allah ka ramata sadaka ta akwai tambaya guda mata ce assalamu alaikum wa daga fatu malam ce malam ni ce muka yi aure da wani sai muka samu matsala muka rabu ko da muka rabu ina da saki biyu na yi aure shi ma ya aure to ni kuma aure na wato ya mutu eh. sai ta dawo eh. yanzu yana nema na aure a gawa ta ya dawo yana gimana ta ce malam shin ne allah ya sana aure shin sauran igiya nawa eh igiya nawa ce gare uku ne aka yi uku dai ya yi abin shi guda ta rage igiya guda ta ko yanzu in ki rage kunya ki samu matsala shi ke eh. an gane kasancewa ke te ke aure ke dawo malamai suka ce ba shi ka sa a ce igiya uku sun duwadancan shi kenan ba a'a har yanzu igiya guda ta rage kita ka tsantsan ku zauna na yake ne shi da yin dokta ya yi wata fitowar ta sa wannan an ce a tana uku yau ma rana ce ta eh? ta ta a wannan fasawar an ce hata da sheik imam ali buzza shi ma wannan fatawar ya bayar don haka gaskiya ku yi takatsantsan kada ki koma ɗakin mijin ki kama yin wasu abubuwa da ba daidai ba shi yasa ai wasu matan sun yi sayan akwai saki ɗaya in za ka ba su masu biyu in ka ba su biyu kaga yanzu in sun ka sai dama akwai guda ka ba da biyu sun zan uku eh to shi kenan in ta dawo sun zama sabbi kenan eh, amma da in guda na gaskiya can akwai biyu ga guda to guda na wani shi ne haka ta da shi akwai wani aure da ban mantawa kai wannan aure ya bani tausayi an taɓa yin irin haka wata mata tana da ɗaya tara ta aure wani babban mutum bayan ta aure wannan babban mutum ya sake ta saki biyu mm. ta sai ta yi aure ta dawo bayan ta da wani dalili sa sun karabu sai saki guda to fa shi na ina gaya muku maganar nan sai da ta kai mu hakan duk malaman Kano sai da mun karbi su da tambaya lalurar ga shi kuka ita kuka ɗaya kuka auren ga an aza akwai gyara a shi babu gyara wallahi har yanzu ina kallon auren nan ya mutu dole matan nan ta kwashi kayanta mijin tana kuka ita tana kuka ɗayan tana kuka ta kwashi kayanta shi kenan sai ta sake aure ta dawo sannan da duka ya gwanin su koma sabbi wannan abin bai cikin abin da shekara kusan goma sha takwas amma ba mance da wannan abin ba Allah ya sa dace wata wata kungiya mai suna wato dogara madogara madogara bawa to eh Allah madogara bawa yau Allah madogara bawa eh. muna muna tare da kungiyar nan na'am da wannan ita wannan kungiyar muna tare da ita eh sun ba da sadaka marayi dubu uku to nawa dubu uku to dubu kusan gabai hmm. to Allah ya saka muku da alheri suna neman addu'a Allah ya tsare musu kungiyar su to Allah ya sa mu kungiyar ku albarka da sauran kungiyoyin musulmi na'am sannan kungiya wato ta gidan alhaji harisu gurma ita ma ta aiko kudi ita ma dubu uku to amma ƙara hana son na shiga mara na ajiye sun ba da wani abu Allah shi musu albarka amin wata koya Allah ta ba naira dubu sadaka marayi Allah ya saka miki da wata ma ta ba da naira ɗari biyar sadaka marayi Allah ya saka miki da alheri sai masu neman addu'a wata ta ba naira ɗari ta neman addu'a